لله رب وعلى آله وصحبه ومن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الشاشرين وكان تعالى وقت الإنسان karatun littafin a ah, cikin suna har yanzu muna cikin mujalladin farko bayani game da zakka insha Allah ala yace ikhraju tayyib ko fi zakka ikhraju tayyib fi zakka idan za a fitar da zaka a fitar da atsayyib mai kyau mai tsafta wanda talaka shi ma zai so tunda Allah za a bewa ibada za a yi da ita saɓanin abin da muka sani kamar da na sha faɗa a ƙasar hausa da abin da ka gaba shi da kyau to da shi za ka yi sadaka da shi shi za ka baiwa Allah in abinci ne sai ya lalace ko ya fara lalacewa yaran gida ba za su ci ba ko kuma za a hana su ci sai ce a kai wa almajirai in ta fati nuna sai ya fara yagewa sai ba a manura sannan za a ci wannan na almajirai ne yana da wahala mutum ya buɗe akwatin kayansa ya ɗauko mai kyau wadda yake ƙauna ya zai wa Allah lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ana faɗa a tarihin Abdullah ibn Umar ibn Umar aka ce kana idza a'jabahu shay'un min malihi tasaddaqa bihi liwajhi Allah Abdullah ibn Umar كان إذا أعجبه شيء من ماله تصدق به لوجه الله أبن ديباش شعوة يبرد نشي كاية بشي أكتن بوتيسا تصدق به لوجه الله في سيصدق به لن من يدر الله أبو الإخلاص دفهمت سجمد الله سبحانه عز وجل wanda wannan yana nuna fikihu a addini ana fada a tarihi abin da ya janyo wanda ake ce maƙazila da hazila shi wanda ya yi kisan annabi adamu da ya ce su kawo zakka ko sadaka qurbanan Allah zai karɓa alamar za a aiko wuta ta tafi da wannan sadakar alamar Allah ya karɓa kenan So da ka shi wanda wato wanda ya kisan wato wannan ya faru ne kafin kisan dangane da matsalar wa zai auri wata yarinya saboda da an ce idan za a haɗa aure ana haɗa aure ne tsakanin yaya da kanwata a farkon duniya to da aka zo kan kabila da habila kamar yadda malaman tarihi ke faɗa sai aka yi canji wato shari'a ta fara canjawa ya ka ce habila ya auri kanwar kabila kabila ya auri kanwar habila to ka karka aure shaƙiƙiya ka dai aure ko li'u'ni da shi kuma sai yayin ya ce yi shi gaskiya an yi son zuciya don an ga ta kanwar mai kyau sai yanzu a ce ba a canza annabi adam ya ce to ai Allah ne ya ce su yi shi yana so ya ga alama to Allah ne ya ce a yi to shine aka ce kowa zai kawo sadaka ya wa Allah wanda Allah ya turo wuta ta ɗauki sadaka shi to shine Allah ya yabe a auri wannan yarinya sannan kuma sadaka ta takar to shi kanin yana ciwo sai dai ɗauko rago mai lafiya mai mai wanda ragon yana birge shi yana ƙayatar da shi ce tun da Allah za a baiwa a ɗan wani wato ya duba mai kyau wanda shi ma yana son shi shi kuma wancan manomi ne to da aka ba da son ransa ba ya je ya ɗauko abin da aka ce ma ba shi da kyau sosai a cikin damu ya ce ko ya ɗauki wannan sai Allah ya turo wuta ta ɗauki wancan rago alamar cewa Allah ya karɓi aiki inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin to wannan misali ne misali ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiban Allah tayyibun ne ma'anar tayyibun mai kyau ne tsabtatacce ne mai kyau ne la ya ƙabalu illa ɗayyiban bai karɓar abu sai ba lafazin ɗayyib kuma zai iya zama halal zai iya zama kuma mai kyau wata bina ma'ana janye sau da aka da dama sadakocin mu a hausance gaskiya ba sa karɓuwa Allah inda ba ɗayyibin muke ba Allah الربيع بن خفين الماجن عبد الله بن مسعود ya yi rashin lafiya fara lafiya ba kasafai yake sha'awar abubuwa ba na abinci nima za? a'a ko kaza kake so a'a rannan shi da kansa yace a yi mun kaza iyalan suka yi murna suka yi duk yadda za su yi suka dafa wannan abinci suka sha wahala akan haɗa shi suna ganin zai ci suna farin ciki ya zo zai ci sai ga wani mabukaci ya zo mabukacin ma irin wanda <clears throat> wato kamar da bahaushe yake cewa garma garma ne ba ma ya sanin me yake ciki ya zo ko bakinsa yana daladalan yawo ya zo yana dan Allah a taimake shi yunwa yake ji a birfi sai ta ɗau abincin a bashi suka ce ya zai yi yarhamukallah wannan abinci mai kyau mun shirya maka a ɗauke dai wani abin a bashi shi bai ma san me yake ce ba lahi dare ma rayu a kula ma'ana nomadin mu bashi wannan abincin a je ga wani sauran dumame can mana wanda kila yara na san dan jagalgala shi a samu a bashi wannan muka bashi irin wannan abinci shi bai ma san daɗin sa ba bai san ma me yake cewa ba sai ce in kana la yadri fa inna Allah yadri in shi bai san me yake cewa Allah ya san me yake ci to da ka yi ci a bashi to suna da fahimtar waye Allah menene addini me Allah ke so lazan Allah suke nema lan tanalu birra sun fahimce ta amma nan sai ka ga in ma sadakar wai mutum zai yi ko a ce ka je ka sayi kuli-kuli ka yi sadaka da shi ko waina ko kosai ta ce ka je ka sayi ka yi sadaka da shi hada a lewago to duka ba cewa ne ba ta karɓu ba amma me yasa a ina muka sami irin wannan tunanin da wannan tarbiyyar da cewa ba za mu rika wa Allah mai kyau ba da abin da mu ma muna so da ka tufafi ka bada mai kyau wanda kai ma kana so ka sa saboda Allah kake so ya taba shine nan na da yake magana ikhradu dayyib fi zakka ana fitar da mai kyau ne a wajen zakka amara Allah subhanahu al-muzakki Allah ya umarci mai fitar zakka bi ikhradu dayyib da ya fitar da mai kyau min malihi daga cikin dukiyar shi wa nahahu an tasaddiqi Allah ya hana shi yin sadaka bin radi da mara kyau shine radi a ƙala Allah ya ce? ya yi hallabi na amini ya koma fi imani anfiqu ba tayyibati ma kasabtum rika ciyarwa daga kyawawan abin da kuka samu kuka yi kukai kuka yi kuka kuka kuka yi abin da ka ta abin da ka samo na gunin ma ka sabta furka ba da mai kyau wamin ma a harajina da kummin al'ard haka daga abin da muka fito muku da shi daga ƙasa shi ma ku rika yin sadaka da shi wala ta yammamu ai la ta ƙasudu wala ta al khabisa ku daina nufar mummuna minhu daga abin da muka ba ku ko daga dukiyar da za ku bayar minhu tun ji kunawai daga shi za ku siya. Allah ya ce walastu bi akibihi ko ma ba karba za ku yi ba inda ba ku za a yi illa an bi fihi ta kuna rinta ido a kai da ku za a biya ba za ku karba ba alamu ku sani annallaha ganiyun hamidan in kana ganin ma'anar wannan in kana ganin Allah za ka wa Allah ya wadatu ga barin sadakarka ka je ka rige kayan kan ba ka baiwa Allah mai kyau ba shi ne ma'ana ta farko ma'ana ta biyu in tsoron talauci ce to ka sani annallaha ganiyun Allah mu wadati ne kuma shi ne mai azurtawa ta kan ka ba shi mai kyau sai ya hana ka sai ya hana ka wani hamidun kuma Allah yana yabawa yana godiya idan an yi masa subhanahu azza wato Allah man kai mai kyau yana godiya yana yabawa hamidun ne yadda mutane za su ji daɗi talakawa su ji daɗi Allah ma yana jin daɗi ya ga an masa mai kyau muna roƙon Allah ya gyara zukatanmu Allah ya shirya da mu ga aikata ayyuka masu kyau baka san menene zai kai ka aljanna ba wallahi baka sani ba wani abin dan kiɗi ne al-imam ibn abi shayba ibn abi shayba ya fitar da wani hadisi sahihi daga abu musa al-ash'ari abu musa al-ash'ari abdullahi ibn qais ya zo zai mutu fi sakaratul maut fil ihtibar in ya suma sai farfadin sai ce da yaransa ukuru sahibar rahis ku tuna ma'abocin gurasa ukuru sahibar rahis ku tuna mai gurasa sai Suma in ya farfado sai ce uzkuru sahibar rage da ya farfado suka ce ya abana wa man sahibar rage wa mai gurasa ne da kake ta magana sai ce annabi ne ya ba mu labari sallallahu alaihi wasallam a cikin banin isra'ila an samu wani bawan Allah يا شكر سبعين يانا فوتا وألا بات أي كتاوة في سوم أته أتكين بكتا لا أظن ليك في إبادة النبي يتوى وكان يتفوق في كل آم مرة ليأتي بحاجياته أو كما قال عليه الصلاة والسلام duk shekara yake fita daga wannan bukkatarsa ya je ya yi wani kasuwanci ya ci kasuwa ya sayi a nan zai sayi duk abin da yake da bukata na shekara guda zai bukaci kaza zai bukaci kaza zai bukaci kaza in ya gama cin kasuwa ya gama sayo duk abin da zai sayo sai koma gurin ibadarsa sai wata shekara a fiye rannan ya je kasuwar sai fitinar mata ya haɗu da wata ta ja hankalinsa fa baharatu bi jamalihi ra'iatul jama'a fitnatun nisa sai ya yaudari da ita sai ta ja hankalinsa sai ya shiga isku da ita ma'anar isku akwai bambanci tsakanin mawadda da mahabba da isku wani isku yake yi ba wai soyayya yake yi ba isku isku shi ne kawai ka zarfi ne da ita na kan biyan bukata amma da soyayya ce ta cancantar ya kamata cikin nutsuwa aka yi ta don ta cancanta aure ba ina fata an gani so da aka isku ne isko shi ne mutum ya makance ta yadda ko mai kake shi sa a lokacin ma ba zai ga aibin ba inda wani zai sami ya ce yanzu kai wanta za ka aure zai ce na ruwanka ba abin da ya shafe ka wani isko ne ke da da aka sai ta ja hankalinsa sau da aka sai da ya je ya yi lalata da ita sati guda a ta ayyan annabi ya daga nan sai Allah ya cire mishi wannan abu sai yana dama ta zo mishi sai tuba ya zo mishi sai abin ya dame shi hankalin sai tashi ya kasa zaune kasa tsaye yana tafiya sai ya faɗi sai ya sujjada yana kuka in ya ɗan yi tafiya sai ya faɗi sai ya sujjada yana kuka yana ta roƙon gafara ya gaji ya gaji annabi ya ce asabatu al-i'ya'u wa ta'ab ya gaji bai ma san inda zai je ba sai Allah ya kai shi wurin wasu talakawa su goma sha uku talakata ashar su goma sha uku a lokacin dare ya rufa sai ya gaji sai ya fada a cikinsu ya kwanta ba su ma ya kwanta ba kaga sun zama su sha hudu kenan ba ko wani mai hali da yakan kawo musu rajif gurasa a kullum kuma an san adadinsu guda goma sha uku yake kawo sai kawo yana rarraba musu shi wannan shi ma sai karbi daya saboda yana jin yunwa ga wahala ga komai ga bai ci abinci ba shi ma sai karbi dai yana cikin su aka gama rabawa sai wani bai samu ba kenan ko tun da sha uku ake zuwa da shi ta zo zai tafi sai wani daga cikin talakawan ya ce ranka ya yau ban sami gurasa ba ya ce ban sami gurasa ba ya ce ai adadin abin da nake kawowa na saba kawowa kenan adadin ku kun sha uku ne ita to ni dai wallahi yau ban samu ba to me faru ni dai sha uku na kawo kuma sha uku yau sama da shekara haka nake ba taba samu wani bai samu ba to sai a kunnan shi wancan wanda ya shigo cikin su mai kudin nan ya ce to shi dai gaskiya ba shi da wata kuma tafiya zai sai mutumin nan wanda bai samu gurasa ba hankalin sai tashi zai kwana haka babu abinci ga yunwa yana ji sai shi wannan din sai tausaya masa sai ya ɗauki ta hasa gurasa duk da yana bukata sai ya bashi sai Allah ya kaddara a daren sai ya mutu Allah ya karɓi rayuwarsa a cikin wa'annan mutane haka da gari yawa da safe suka je suka aka ga mutum a cikin su macacce suka je suka yi masa jana'iza suka binne shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai aka je gaban Allah sai aka auna aikinsa shi wancan da ya mutu da aka auna ibadarsa ta shekara saba'in da laifin nan da ya yi na sati guda sai laifin wurin jayi shekara saba'in aka ce wannan ya shiga uku wuce kawai zai tafi laifin sati guda ya rinjayi ibadar shekara saba'in sosai sai Allah madaukacin sarki ya ce akwai aikin alheri da ya yi guda ɗaya na bada gurasa nan a auna laifin da ya yi da gurasa nan sai aka auna sai gurasa tarin jayi laifin ta Allah ya ce an gafarta mishi a bashi aljanna shi ne abu nisa da ya zo mutuwa yake cewa ta zakari ta fi barragi <laughs> ku tuna mai gurasa ku tuna aikin mai gurasa bi ma'ana shi ne suka tambaye shi ya gaya musu wannan labari to ka diba aikin Allah kai ba za ka san aikin da zai kai ka aljanna ba wani abin dan ciki ne sai a dace sai ubangiji ta ala ya yafe wa mutum Allah ka samu dace قال روى أبو داود والنسائي وغيرهما عن سهل بن حنيف عن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا يهن اللونين من التمر الجأرور ولون الحبيك الجأرور ولون الحبيك yace يا يهن game da launi biyu ko kala biyu ko salo biyu ko nau'i biyu na A wato saboda ba su da kyau akwai aljarur akwai alhabik shi ne a can kasa ce nau'ani wasu nau'i ne guda biyu rabi'ani min tamri marasa kyau daga cikin dibino wato kamar a irin masu tsutsa ne masu tauri wanda ko a cikin dubino za ka ga irin wa'annan in san sai ne kamata a zaɓe maka su ko a zaɓe ma masu kyau marasa tsutsa in za ka saya ka fi san a baka su amma da ka ga wasu wanda gefensa ya ɗan cinye ciki ya yi tsutsa wata gila ma za ka gota da ranta kana yau to ba irin wa'annan ake so a tattara a bada zakka ba sai a ebi masu kyau a bayar wannan misali ne muka yi wakanan nasu mutane sun kasance ya na shirara simarihim sai su mafi kyan wato a shararen dubinansu mafi munin dubinansu يخرجونها في صدقه اذا صدر وجن صدقه فانه عن ذلك سيأك هنا صحك الله يتفدينا ونزلت ومعها تسوق ولا تيمم الخبيث منه تنفقنا كركن تنمينا واندرق قريش ذاك السير وذاك باير وعن البراء ابن عازق براء يسير عن البراء قال أقول براء بن مالك أقول براء بن عازب أما لنا نقول عن البراء فأنا إيه هذا ما براء بن عازب وابن مالك قال في قوله تعالى دنجل لفضل الله بيتي ولا تيمم الخبيث منه تنفقون نزلت فينا معشر الأنصار أكم متسوقة ما متعنا المدينة كنا أصحاب نخل كنا أصحاب نخل هكذا كما في ذنوبه كنا إذا فائلي ده مفعول إثيلي ده فائلي أصحاب إذا مفعول به كنا أصحاب نخل من كسنتي mu متعنيني ما أبو abota dibino wato harkar mu dibino mutanen madina فكان الرجل يأتي من نخله على قدر كثرته وقلته وكان الرجل يأتي بالكنو والكنوين فيؤلقه في المسجد وكان أهل السفة ليس لهم طعام فكان أهدهم إذا جاء أتى الكنوة فضربه بأساه فسقط البصر والتمر فيأكل وكان ناس ممن لا يرغب في الخير يأتي الرجل بالكني فيه فيه الشقي وفيه هكذا نعم فيه الشرك فيه الشيك والحسب والحسب والحسب نهو الشيء منه والحسب والكن قد انكسر فيؤلكه فأنزل الله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه يتي mu mutane ne ma'abota nakhal fa kana ar-rajulu min nakhalihi ala qadari kasaratihi wa qillatihi sai ka ga mutum daga cikin mu idan ya je gonarsa ta dibino sai ya zo da da gwargwadon abin da Allah ya hore masa ko mai yawa ko ɗan kaɗan shi ya ati min nasalihi zai zo daga gonarsa ta dibino ala kadari kasratihi da gargadin yawansa wa qillatihi ko karancinsa in yana da katuwar gona zai zo da abin da ya sawwaka da mai yawa in karama ce shi ma ala kadari qillatihi zai zo da ita dan abin da ya samu ko ya karyo na kino kino shine nonon dibino wato ya je saro nono daya ake cewa sai ya zo da shi wa kana rajulu mutum zai kasance ya ati bilkihin wani yakan zo da nono ɗaya ma wato ya saro ɗan reshe ɗaya shi ne kinin wanda za a gan shi raɓaɓa a jiki ɗin nan to idan ya ɗauko zarba ɗaya shi ake ce mai kinin walƙin wai ne wani ya zo da nono biyu sai allaka hufil masjidi sai ya rataye shi a masallaci duk wanda ya ga yana da sha'awar zai ci sai zai ci وكان أهل السفة ولأن أهل السفة فلقاوا ما سجن بقراء المهاجرين ما سكان أمثلات ليس لهم طعام باكد باكد أبنتي فكان أهدهم إذا جاء عندهم في ينادي إذا جاء أتلك وسيجبرون من ذربت دفين وفونون دفينه fa daraba hu bi asahu sai dan tattake shi da sandansa fa saqata al wa sai wa sai su faɗi wato da ƙananan dibinan da wanda yake kamar yana da ɗan zare a jikinsa duk sai su faɗi sai ya ci abin da ya sawwaka fa ya akula wa kana nasu wasu kuma la yargabu fil khairi eh la wa kana wa kana wasu mutanen waɗanda ba su da sha'awar ba su da kwaɗayin aikata aikin alheri wato ba su da kwaɗayin aikata irin wannan aikin alheri da wa'ancan suka yi in ya tashi zuwa ya atir rajulu bil sai zo da irin wancan zarbar dirino amma fihi shi a cikinsa akwai irin wannan wato motsatsi mara kyau wal hashad da shi shine wanda ya riga na ya mutu ya riga ya lalace ba zai ci ba wal ƙarin ƙasar kasar wani kuma da zarbar dijinan ta ma kare wanda asalinta ma ba shi ya karyo ta da kansa ba ta riga ta tsinke ne da kanta da yi kyau sosai ba sai ya tsinko ta fayu allika ta zai zo ya ya dan rataya ka ga kenan da wanda ya zo da mai kyau da wanda sai da ya ga ya rasa yadda zai ya zai kawo mara kyau ya ajiye eh amma ya bar shi yana ga asara zai yi to shi ne Allah yake zargin ka da irin wannan yake cewa wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun <coughs> wa lastum bi'asibin illa an tughmidu fihi qala law anna ahadahum ahada ilayhi mithla ma utiya ga mutum law anna ahadakum da ɗaya daga cikin ku uhudiya ilayhi shi ma za a bashi irin wannan kyautar mithla ma ata a bashi irin abin da ya bayar irin sadakar da ka bayar ke ma a baka lam ya Kudu ba zai karba ba illa ala ihmadin wa haya fati yana rinta ido yana jin kunya zai karba qala fa kunna ba'da zalika to daga baya sai muka kasance ya ci ahaduna bi salihima indahu sai ɗaya daga cikin ya rika zuwa da mafi kyan abin da yake wajensa rawahu turmudi وقال حديث حسن غريب يكرشيت قال الشوكاني فيه دليل على أنه لا يجوز للمالك أن يخرج الرديء عن الجيد شوكاني يتي محمد بن علي الشوكاني cikin wannan akwai dalili akwai hujja akan bai kamata ga wanda ya mallaki abu an yukhrij da rabi ya rika fitar da mummunan anil jayyid ya bar mai kyau ba alladhi wajaba fihi zakka wanda zakka ta wajaba a kai nassan fi tamri wannan nasi ne Allah ya yi kai tsaye akan dibino ya ba da nasi amma wa kiyasan fi sa'irin ajinas sannan za a yi kiyasi kuma da duk wani jinsin abinci da duk wani jinsin kaya da ko menene ka tashi ta ko kuɗi za ka bayar akwai sabuwa mamadinka ya zo tsohuwa nan da yawa Allah salon kudi tun da Allah za a biya bari gifa sabuwar dubu ɗayan nan a kan ɗako tsohuwa dubu ɗaya jajjiya ta san kana dubu wata sadakar sai an rufe da ra'ayi da kuɗin an ga ko an jefa ƙasarwa ma da carbe zai karɓi sai mutum ya jefa cikin zai Eh? <laughs> wannan na sadaka ne shi ne kiyasan fi sa'ilil ajnas allati tuhibbu ta jibu fi fiha zakah wanda zaka ke wajaba kai. wa kadhalika la yajuzu lil musaddiqi an ya'khudha zalika haka nan la ya zuzu lil musaddiki an yi akuza zalika baya halatta ko lil musaddiki shi wanda zai ke sa'i wanda zai je karɓo sadakar shi ma kar ya karba in ya gaba a bashi irin wannan ya ce a'a ni ba ita aka aiko ni karba ba mai kyau za a karba ko ba haka ba ne ma'ana mai zuwa ya karbo daga hannun mutane ya je ya kai wa gwamnatin musulunci wadda za ta raba shi ma in ya je kar ya karbi irin waina. ya mai kyau za ka bayar wallahu ta'ala wa sallallahu wa sallama baraka